Ya ma saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Juma'atu Hajji bar Rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke tafe da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. daga shi kuwa sai mu kawo muku nan na mu koyi harshen farsanci da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurare lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda daidai da 26 ga watan rabi'u thani na shekarar 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekarar ta 1912 sojojin kasashen faransa da spain suka mamaye kasar morocco kafin haka dai addinin musulunci ya shiga kasar morocco tun cikin karni na bakwai miladiya amma cikin karni na ashirin turawan faransa da na spain suka mame kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimmawa a su a shekara ta 1912 kuma ta lokacin ne mutanen kasar morocco suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan a shekara ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na faransa da spain masu saurare ko kun san cewa shekaru 540 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye da kuma gyara a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto tun yana matashi sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a da ke kasar jamus martin luther yana da sabbin ra'ayoyi da fafaroma na lokacin da wasu manyan malamin kiristoci ba su yadda da su ba akan haka ne ma ya tarjama littafin injila ko bible a cikin harshen jamusanci wanda hakan ya saba ra'ayin fafaroma da ƙarshe a shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wadda ya gina ta bisa sabbin ra'ayoyinsa hakan dai ya jawo yaƙe-yaƙe na addini da kuma na siyasa masu yawa a ƙasashen turai musamman ma dai a ƙasar jamus amma da ƙarshe mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther a shekara ta 1546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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙasashen Qatar da Iran sun tattauna ta wayar tarho kan halin da ake ciki a yankin Gaza. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar labanan ta kai hare-hare a wurare daban-daban a haramtacciyar ƙasar Isra'ila. majalisar dattawa a najeriya ta bukaci gwamnati ta haɗa hannu da wasu ƙasashe na ganin an kawo karshen hare-haren isra'ila a yankin gaza ƙasashen duniya dama sun janye jakadunsu daga haramtacciyar kasar isra'ila kan harin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen qatar da iran sun tattauna ta wayar tarho kan halin da ake ciki a yankin zirin gaza ministan harokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan da takwaransa na kasar qatar sheikh muhammad bin abdulrahman alfani sun tattauna ta wayar taro tare da musayar ra'ayi kan irin yanayin da ake ciki a baya-bayan na a yankin gaza tun bayan da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da kai hare-hare kan mai uwa da wabi a yankin na gaza dukkan bangarorin biyu sun tir da isra'ila kan mummunan harin take kaiwa kana sun nuna damuwa sosai game da halin ni ya sulfa ran hula ke ciki a yankin kana sun tattauna game da mahimmancin bin hanyoyin diflomasiyya wajen kawo ƙarshen harin da ya haddasa mutuwar dubban fararen hula da kuma buɗe hanyar aikewa da kayayyakin jin kai zuwa yankin idan ana iya tunawa a kwanakin da suka gabata ne ƙungiyar gwamnati ta hamas ta kai wani farmaki na bazata a tashar ƙasar isra'ila wanda sakamakon haka isra'ila ta ɗauki matakin kai hare-hare kan mai uwa da wabi a yankin na gaza domin kawo ƙarshen hare-haren na ƙungiyar hamas sai dai zuwa yanzu lamarin ya cutura ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta kai hare-hare a wurare daban-daban a rantacciyar ƙasar isra'ila dakarun gwagwarmaya ta hezbollah ta ƙasar lebanon sun sanar da kai hare-hare a wasu yankuna da ke arewacin isra'ila don nuna goyon bayansu ga 'yan gwagwarmayar falastinu da ke fafatawa da suke fafatawa da haramtacciyar kasar ta isra'ila a fafatawa da suke yi da haramtacciyar kasar isra'ila haran da farko da suka kai sun tarwa tsatan kukin yaƙi guda biyu na murkava a wannan sanin isra'ila da suke amfani da su wajen harba makamai masu linzami a yankin gaza ma'aikatar lafiya ta yankin gaza ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a yankin gaza sun kai dubu goma da takwas da goma sha biyu da suka hada da yara ƙanana 4,412 da mata 2,918 yayin da sama da 26,000 kuma suka jikkata sakamakon hare-hare kan fararen hula da haramtacciyar kasar isra'ilan ke kaiwa majalisar dattawa a najeriya ta bukaci gwamnati ta haɗa hannu da wasu ƙasashe na ganin an kawo karshen hararen isra'ila a zirin gaza a wannan makon ne masar dattawa ta bukaci gwamnatin najeriya da gaggauta ɗaukar mataki ta da haɗin gwiwa da wasu ƙasashe domin kawo ƙarshen yakin da isra'ila da hamas ke ci gaba da yi domin ceto rayukan al'umma sanata kawu sumaila mai wakiltar kano ta kudu da wasu sanzoci 28 ne sau goyi bayan ƙudurin tun lokacin da rikicin ya barke a watan oktoba ne an kashe dubban mutane da suka da mata da yara kana da ma'aikatan agaji yayin da aka jefa ma mai a gine-gine makarantu masallatai wuraren kiwon lafiya da wurare na ibada sanata adamu aleru na jam'iyyar pdp da ya fito daga jihar kebbi wanda ya bayar da gudunmuwa a muhawarar da aka yi kan kudurin ya ce asarar rayukan da ake yi abu ne mai ban tsoro kuma idan ba a kawo ƙarshen lamarin ba zai iya bazuwa ya zama wani yakin duniya na uku to masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasashen duniya dama sun janje jakadunsu daga haramtacciyar kasar Isra'ila kan harin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa ƙasashe kimanin takwas ne zuwa yanzu suka yi wa jakadunsu kiranyi daga haramtacciyar ƙasar Isra'ila domin rashin amincewa da hararen da take ci da kaiwa kan al'ummar Gaza da ake zalunta. kasashen da suka kira jakadun nasu gida sun hada da kasar Afirka ta kudu, Chadi, Honduras, Colombia, Chile, Jordan, Turkiya da kuma kasar Bahrain. wasu watanni sun bayyana cewa kasar bolivia ta sanar da yanke hulɗa baki ɗaya tsakaninta da hamtacciyar kasar isra'ila wannan yana zuwa ne a cigaba da yin tir tirda kashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke yi game da cigaba da kai hare-hare kan fararen hula da hamtacciyar ƙasar isra'ila ke yi kan al'ummar gaza da akan yi haddasa mutuwar dubban fararen hula mafi yawanci mata da yara ƙanana sojoji sun kashe 'yan ta'adda guda 113 sun kama guda 300 da kuma ceto 91 a tarayyar najeriya hedikwatar tsaro ta ƙasa a najeriya ta sanar a jiya alhamis cewa sojoji sun kashe 'yan ta'adda guda 13 sun tafke 'yan ta'addan guda 300 tare da ceto mutane 91 da aka yi garkuwa da su a cikin mako guda daraktan ayyukan yaɗa labarai na tsaro major general edward buba wanda ya bayyana hakan ya ce sojoji sun kama mutane 25 da ake zargin barayin ɗanyen man fetur ne ta lalata wata tun man fetur har guda 49 sannan kuma sun kama kayayyakin da aka tace da darajar su ta kai naira miliyan 571 ya ce sojoji sun kwato makamai iri daban-daban har guda 129 da albursai kala-kala daban-daban har 717 da ƙarshe ya da cewa don sojin najeriya za ta ci gaba ta sakeyar 'yan ta'adda da ungiyoyin da ke neman dakile duk wani ci gaba da zaman lafiya da tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. noma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirar da muka buɗe da malam musa tasu manomi daga jihar katsina dangane da yin bitar damunar ta gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To ashin da ya wuce mun ji ta bakin Malam Musa Tasu'u dangane da da damana ta kasance ta fuskar nasarori da kuma kalubalen da aka fuskanta ba kuma tare da tsawaita ba za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a waccan hirar to a shekarar ta gabata babban kalubalen da manoma suka fuskanta a wasu sassa na jihar katsina shine na ɓarayin daji da sarka kai musu hari suna yin garkuwa da wasu da kuma wato kashe wasu manoman a dalilin haka aka ƙaurace gonaki da dama ba tare da an noma su ba waɗanda kuma aka noma ɗin su ma daga baya an ƙaurace musu saboda ci gaba da wannan barazana da masu ɗauke da bindiga suke yi to a wannan damanar koyaya lamarin ya kasance ta fuskar waccan matsalar da aka fuskanta a bara ga abin da malam musa yake cewa alhamdulillah wannan shekara kam an samu ci gaba sosai magana dai gayu su ne barayin daji masu sace mutane masu kawo barazana gaskiya ba mu samu wannan kalubalen ba daga wajensu a yankin da nake a gundumar da nake daga nesa kan muna samun su sun fita sun je waɗansu wurare haka sun fita sun sa mutane aiki a gona kansu da sauransu amma irin wulakancin da aka yi bara to gaskiya bana ba ka kwatanta shi in ma za ka ba da maki to bai wuce kaso ɗaya zuwa biyu ba abinda suka yi bara. to kaga bana ma za mu ce ba a yi ba ma komai tunda a karkaranmu a bara kusa da inda muke noma akwai wanda aka zo aka kashe ni kaina ina tsaye gindin itaciya bishiya sun zo sun wuce ta gabana bayan da na iya da su sannan ku me ake nan aiki tashi na ce na gode na tashi suka wuce to bana ko ko karar bindiga amma da bara muna ji karar bindiga na tashi wadda kuke kira turanci ak-47 kana ji irin bindiga mai sarrafa kanta submachine guns kana jin ƙara to wannan shekarar kam gaskiya sai dai irin bindiga bindigogin masu farauta na tsuntsaye haka zaka ji daram wannan zaka ji wannan ƙara. to madalla kamar yadda muka ji an sami sauƙin barayin daji masu garkuwa da mutane a bana amma kuma wasu sabbin barayin sun kunno kai wanda su ma sun yi barna ga manoma da gonaki ko ɗanne irin barayi ne wannan ga abin da malam musa yake cewa amma dai kalubalen da muka fuskanta saboda yanayi da aka shiga na babu na tsadar rayuwa to ita ce fa muka shiga wallahi bana bannar da aka yi wa mutane tun daga kan wake da ya fara ya zo ga gero ya zo ga dawa ya zo ga uwar tahiya masara to yana tabbatar ma ba wanda zai ce ba ai mai banna ba sai dai na wani ya fi wani to wannan shine ta'addancin kai hatta gyada an je ana tone a yau din nan talata da nake ma magana na je gona ta ina shiga na ga alama na bi na bi na ga duk an toni gyada ta sosai banda dawa a satin can da aka yankan mani banda masara ina jin abin da ba ɗiban man ba gero ne kaɗai ba ɗiba ba amma duk abin da ka san na shuka ba ni kadai ba makwabta da sauransu to tsakanin mutum gari ya gar daga binni a shigo karkara a shigo kauye ba tsoro kai tsaye a je a yi tsakanin ƙauyawa da ke cikin karkarar da kake aikin su je su ma sata ba tsoron allah ba tsoron mai gona ya gani to wannan shine ta'addancin da muka gani gaskiya wannan shekara to da yake wasu manoman sun yi kokarin kara gonakinsu ta hanyar haɗa ƙarfi da karfe a tsakaninsu da ba wa gonakinsu kariya a wasu lokuta amma duk da haka su ma ba su tsira ba domin an ce masu abinka ya fi ka dabara ga abin da abokin hirar tamu yake cewa akwai wani wuri ma da aka gama can jami'an umar musa akwai fili tafkeke da suke rarrabawa mutane wallahi wani an ce mini ya tsara dawa shi tana kwance saboda su sun haɗa ƙungiya ta hana wannan zalincin wallahi aka samu waɗansu ɓata gari suka je suka cinna ma gona wuta wannan ban gani ba amma yau ni na ga ina cikin gona da magariba zan fito wallahi na hango jan abu na zo kusa da wurin na ga gona ce aka bankara ma wuta to ban sani ba akwai sauran amfanin gonai babu ne yara ne masu eh, eh, farauta irin 'yan gafiya haka ko beraye ko masu ɗiba gyaɗa su gasa ko masu ɗiba dankalin mutane su gasa allahu ta'ala wa alam ni dai na tsaya na gani na yi kukan zuci sannan na wuce da ido na yau na ga wuta ana to kaga irin wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine gaskiya kalubalen da muka samu amma magana 'yan ta'adda su zo su sace mutane su zo su kashe mutane su farma mutane a gonakansu to bana ba a samu ba wannan shine kalubalen bannace-bannace da aka yi wa mutane da sace-sace aka fake da tsadar rayuwa suka zo suka yi ta wannan abu. to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin kafin makarkare baki dami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa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 a kudancin birnin tehran wanda kuma muhammad ya nuna sha'awarsa matuƙa na zuwa wannan gona domin ganewa idanunsa abin da ke cikinta na furanni masu ƙayatarwa to a cikin shirin namu ne dai za a ji yadda ta kaya tsakaninsu dangane da wannan batu to amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. nan آنجا چن آن طرف چن بنگرن بزرگ بابا قشنگ میکاو زیاد دیوا گل فره گلها فرنی درخت ایچی درخت ها اتاتوا نوشته اربوچه گل چی؟ فرمه گل داوودی فرنگ داوودی گل لاله فرنگ لاله گل روز فره و رنگ لونی رنگ ها لونی لونی مختلف دبن دبن واقعا لله زیبا میکاو سفید پری صورتی میرون هودا زرد دوراوا قرمز جا نارنجی می کلر روان گورو بنفش می روان شودی آبی شودی کوچک قرمی بزرگ بابا بعضی وسو ببین دوبه هست اکوی درخت میوه ایچان این برمری میوه این برمری سیب توفا ثروتمند می ارزکی مثل کمر Kuma da to jama'a masu rare kun da ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a madadin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin. ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. to ma saurare duka duka ya abin da suka kenan a cikin shirin ganin lokacin da aka ɗibar mana ya riske mu a tarbiyyar mu a wani sabon shirin da mun ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirin amma kafin nan a madadin wanda su tallafa shi ne kammala nima gun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya